ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد Ubangijinmu, ka ba mu abin da kai mana alkawari a harshen manzanninka, na shirya da nasara a duniya, kada ka tozarta mu a ranar alkiyama da shiga wuta, hakika ya Ubangijinmu, mai karamci ne ba ka saba alkawari